أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه من والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya tafa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu zunuban mu da tsaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana cikin duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira na da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kasance da ajalin mu ya zo inna huwa liyu balika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah subhanahu ta'ala ya samu yini na goma sha biyar da wannan wata mai albarka wata amana da wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da goma sha biyar ga wata uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. da suna biye da mu mun shiga sabuwar sura ita ce suratu nur. Za mu tashi da yardan Allah subhanahu ta'ala kan aya ta daidai da masu bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصله فإن الله غفور رحيم نعم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya yana cewa azzani mutumin da ya saba da zina ta zamanto masa ɗabi'a bai iya rabuwa da ita ko da ya tuba ba da in ya tashi yin aure bayan tuhu illa zaniyatan ya fi zaɓen mazinaciya ita wanda ta saba da zinan ta kware da zinan ya fi son irin wannan kategori ɗin ita ma ya samo irin ta ya aura azzani ya tsawo mushrikitan ko ya nemo mushrika ta fara wanda ba mumina ba ta yi imani da Allah ba wazzani ya fi nan ma irin mazinaciyan nan da ta saba da har ta kai lebur ina dajiya ta saba ya zanto mata ɗabi'a to ko da ta tuba in za ta yi aure ita za ta nemo tsohon mazaki da ya saba zanen domin su suka san yadda suke wa juna a zanen to haka da ta fi san irin wannan ji Allah la yantiwa illa zani ba mai auren ta sai mazinaci irin ta da ya fita daga zanen tunda wanda ya kai matsayi lebur tsohon na gadu ne a wajen zina. ita kuma kafole magajiya ita uwar karuwai ne ma a yi zina a sha saba a yi shaɗana a yi ma sha'a za ka ga kowanne in ya tuba in ya zo yin aure canza ko irin nashi in ɗin irin waɗanda suke nema in ji ko ta nema wani musulunci da ke ba shi da bin ka'idan musulunci Allah ya ce ni Allah wa hurrima zalika ala al-mu'minin na haramta wa mumulai kamammu masu mutunci masu tsoron Allah kauri iri waɗannan kashigari suna ce ba su kauri junansu kawai tubabbe daga zina ya auri tubabbiya daga zina tun da sun shahara ɗabi'an su ne su ji da Allah bayan da laraba suka ta kuyuru ala ashkaliha ta ta'u haka ga tsuntsaye kowane tsuntsu yana shiga harkin shi da ba ka samun wani tsuntsu ya bar barken shi ya shiga wani barkin in ka samu belbela inda belbela ta zo cikin dan wanta belbela za ta shiga in ka samu grupin angulaye duk wani angulu da ya taso in ya bel belbela ya shiga na shi bane can cikin angulaye za shi in karnuka suka zo suka haɗu suka daga a cikin da aladu can ba tumaki can ba awaki can tare da ta sama grupin su ne kowa ya kasa san kwanshi fata an gane Allah ko na haramta wa mumini mai mutunci da auro wata madajiya da da ko da ta tuba domin abun zai kawo mata abun zai zubar da mutunci shi da gredin nashi Ani ah! in da muke gani kamamme ustazun nan ba da kaza mai tsoron da ne aka yi auro wannan madajiyar ba a haɗuwa kuwa anya daga ana tuhumar shi in kadi dalilin auren ta yasa mutuncin shi ya zubai da kima ko kuma a ga mace kamanniya ma malam ma haddaciyar alkurani da ta wani mutunci mai sa hijabi da kare ya ga wani tsohon da jari da kan shi shahararre ne a anguwa wajen zinaci na ci wai sai a shi ya zo ya aure ta a kamar yanci ya aka yi za a yi tuhuma abu da biyu waɗancan kazamai ne sun rayu cikin kanta da jikin haka da kuma kwace mumini kwace mai tsoron Allah da ya asociyatin kanshi da kazama ko kazami ba ana ce wa hurrima zalika alal na haranta wa mumunai mumini tsaftatacce ya nemo yar uwarsa mumina tsaftatacciya mai tsoron Allah a aure kazami mai datti ya nemo kazama mai datti irin na zina ƴar uwarsa kan zai ci auren su su ta buguwa a ɗaki dama kun saba musiba a layi ta ku a anguwa Allah ce na haranta mu mumini ai mutunci ya nemo irin waɗannan ke ina fata an gane ko da kuma halika alal mu'minin haramta wa mummunai irin wannan ko kuma wanda ya saba da harkar zina ɗabi'unsu ba zai taɓa neman tsaftatacciya ba irin wancan zai nemo ɗan uwan shi ita ma haka sai Allah ya hana su sa musu tunanin mumina a zuciyarsu iya shi kuma irin shi zai nemo ko ya tuba din irin wancan zai nemo ita ma idan ta tashi ko ta tuba din ta tashin aure irin wancan za ta gajigo za ta gajigo na kirgi na shi kai ai ustazin na ya yi ta samun wallahi ya hana ni fita sai eh, in zan fita sana ne ni izinin sa ya bai kulle ne a jiya ni zaman kulle nan wallahi ba zai yi ba sai ya nemo ta nemo yar ki irin ta da sai na haramta musu tunanin na kirki sun tashi on their own irin su za su nemo in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka al للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات haka Allah ya raba abun kazama ka nemo kazami irin kazami shi ba kazama irin shi mai tsafta ka mai tsafta irin ta shi ma mai tsafta nemo mai tsafta irin matan shi sai a zauna haka da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko yanzu ina na to dan dan wiwi zai zo nan garin bo ne in Allah ya yadda cikin kwana uku zai gano group din nan gari insha Allah zai gano group din sa eh ba haka gani shi ya shiga cikin mutanen kirki mutanen kirki da suke zuwa masallaci su ɗaukara su suna zuwa a a'a Ibin Creeders suna su ɗauke shi a nan uba suna sai ya gano inda group ne shi. Ba ruwan shi da wuni cikin cikin su zai riƙa wuni cikin su zai riƙa kuma da su zai riƙa yin hulɗa. Allah ya programming ɗin abu. Ba kirki kuma in ya zo sai ya riƙa tambaya a gari in ba ne da Allah na wani majalisi ina inda ake ɗaukar karatu ina inda ake haddan alƙur'ani ina inda ake kaza kaza in Allah da za ka da kanshi zai nemi ɗan uwan shi na kirki ɗan uwan shi na kirki cikin su zai rika zuwa cikin su zai rika wuni inda ake karatu su ka ɗan shi wajen shi yana rike da littafi shi kuma wancan duk wani irin nau'in hayaki da ake sha sai ya nemo masu sha ɗin Allah ya raba al'amari na kirki tare da uwan shi na kirki banza tare da ɗan uwan shi na Allah ya haramta musu a zuciya neman da suke shi kuma shirki Allah ya haramta musu neman da ɗan zan kowanne zai suna shiga ƴan uwansu Allah ban ya rufa mana asiri الذين يرمون المحصنات waɗanda suke kazafi arrabiyu a nan shi ne wanda suke yin kazafi na almuhsanati mata mumunai kamammu masu mutunci da daraja da kima wanda kwata-kwata tunanin guna tunanin alfasha tunanin tallace-tallace kwata-kwata baya hansu baya makwakwalwansu sai wani ya zo ya ce kawai wancan in na aikata bin mu wancan in na aikata bin ce wancan in na aikata kariya ce da ya je ta mummunan kalma sannan kuma lam ya atu bi arba'ati shuhada da su kawo shaidu hudu da za su tsumin tabbatar sun ganta tana zinan ba Allah ce irin waɗannan in kun kamo su fajiduhum samani na jaldatan Allah ce ku mutu bulala tamanin tamanin inji Allah duk wanda ya ci dajin wani ya je kai shi kalman zina ko ya ce shege shegiya eh ni dai ba yar balla za ba ce eh ni ba mai biye-biye ba ne duk irin waɗannan kalmomi ne da in ka su mutum tana nuna cewa mazinaci ne tana nuna mazinaci ne eh alhamdulillahi shi dai an san babana to shi kuma a akwai magana a nan akwai magana a nan yawa to irin waɗannan da suke jifan mutanen kirki mu. idan ba su kawo shaidu hudu ba shari'a shaidu hudu kawai za ta kawo tabbatar sun ga wanke ware din suna zina kuma al'auran namiji a cikin al'auran matan haka ne na kai in ba da haka shaidu suka da ba Allah ce ta jiliduhum ku kamo waɗannan ku musu bulala tamanin da jaljatan bulala tamanin za ku musu Allah wala taqbalu lahum shahadatan abadan da ku sake karɓar shaidar waɗannan mutane har abada bai ga hurumin mumini ba bai ga hurumin mumina ba bai ga mutunci ba bai ga darajar ba bai ga kima ba bai ga darajar mumini ne mai tsoron Allah ba masoyin Allah wanda Allah yake so bai ga hurumin sa ba ya masa ƙarya ya masa ƙazafi har ya zaɓe shi da kalman zina wannan ba zai wannan ba wani wanda zai respectin duk wata duk da aka neme shi ya bayar karkukarwa a waɗansu za su samu matsala a kasuwanci a shaida a a ah, wannan ya taba yi ma wani ɗan ba zai tafi shaida shi duk wani shaida da aka kawo shi bayar da za a kai domin wanda ya yi wa mumini waliyin Allah ba abin mamaki ba ne zai yi kowa kowa Allah ya ce ku karbi shaidan su shahadatan abadan har abada wa ulaika irin waɗannan mutanen humul fasiquna sune fasikai masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina tabu sai waɗanda suka tuba daga wannan sana'ar tabbafi da ƙarya wa mutane da su da kalman zina sun tuba kuma an tabbatar da tubansu ya yi kyau ya tasu kamar ya mutanen kirki da yake yi yana ɗan shaye-shaye ne wata iko ko kuma yana ɗan sukuri amma yanzu da baya aka samu ya daina har ya shiga makaranta ya yi karance-karance ya zama ya shiga jami'a ya je ya karanta shari'a ya haddace ƙur'ani ya zama malamin hadisi ya zama ko Allah ya zama to babban mutum a'a mai wa'azi ne mai dawa ne masu karantarwa limamai ne ne waɗannan alamu suna iya nuna cewa ne ya tuba su tabbas saboda waɗannan abubuwan da ya samu shi a su daga baya to nan ne Allah ya ce in ya ba da shaida a wani go ana iya karɓa ba da shaida a wani gu ya iya karɓa shine illal ladina tabu min ba'di zalika sai waɗanda suka tuba bayan da suna irin wannan sadaka wa aslahu kun gani suka kyautata aiki suka kyautata karatu suka kyautata suka kyautata bayan da suka sannan inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne anan a ina son in faɗi abubuwan da galiban yin kamfanin da su shi ke sa a rika yi wa mutane irin waɗannan hukunci kaga san muka ce zina zina da karrafi a nan ta taɓa mutuncin mutum mutunci ne shari'ar Allah duk manzannin Allah da Allah ya aiko duniyar nan da dukkan annabawan da Allah ya aiko duniyan nan da dukkan littattafai da Allah ya saukar daga sama sun zo ne su protectin su kare abubuwa guda biyar a duniya wanda in babu ɗaya daga su, ko mutanen nan sun daina samun zaman lafiya a inda suke. Na farko, shari'a ta zo ta kare addini ta zo ta kare addini addini kuma haƙƙin Allah ne shi yasa Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci dan adam da aljanu don wani abu ba na kawo su duniyan nan ba don su bauta mu bautan kuma ta hanyar addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam man yattabi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi akhirati min al-khasirin kace addini kwaya ɗaya da Allah ya zaɓan kansa shine addinin musulunci kuma duk wani wanda ya nemi wani addini ya shiga wanda ba musulunci ba Allah ce falan yuqbala minhu hatta masala a huwa fil akhirati shi ya zo min lahira da wani addini da musulunci ba min alhasirina ya tabbata ya zo cikin tabakun da suka yi asara domin addini shine haƙƙin Allah shine manufan halitta ɗan adam manufan kawo ɗan adam duniya Allah yana son a kare addinin nan a tsaftace shi a bashi yadda Allah ya saukar da shi kada a zo a gurɓata shi kada a zo a hana shi kada a shaƙa wuyan addini ana shi yaɗuwa da bazuwa da walwala da yabanya Allah babban abin da yake so shi ne ya haramta shirka domin shirka tana gurɓata addini tana lalata addini ne kamar mutum yi alwala sai ya zo ya bayan gida ko tsari Me bayan gidan nan da tsarin ke yi ma wannan alwalan lalata alwalan ba haka shirka idan ta shiga cikin tauhidi ta lalata wannan tauhidi ba daya sai Allah ya ce man yushrik billahi harrama Allahu man yushrik billahi harrama Allahu alaihi aljanna wa qawahu an-nar wa ma lil zalimina min ansar to sai ka shugabanni Allah ya ce farkon ajandan da ake so dukkan shugaban da ya shi mulki tabbatar an tsaye da addini alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur to an zo da kai protecting addini kai tsantsan bauta ga Allah shi kadai kar a shigo da wani shi yasa Allah ya wajabta jihadi don addini aka wajabta jihadi in kaji an tafi jihadi to wani ya ce wa addini kule ne wani ya ce ba za a gina makarantar islamiyya ba wani ya ce ba za a kira sallah ba ne wani ya ce ba za a gina masallaci ba ne wani ya ce ba za a sa hijabi ba ne sai sa Allah ya wajabta jihadi sai yake a bada jini gaba ɗaya da zuciya don kare wannan addini duk wani bai san farin da addini ya kashe shi ake kada ya sallar sallar Muhammad ala dinahu ko umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah anni rasulullah wa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum ila al-islam wannan shi ta aka wajabta hukumin jihadi don kare addini na biyu hibbun nafsi tsore shi ne farko kare rayuka kare rayuka shi ne farko na addini Allah ya halitti ‘yan adam ne ya zuba su a doron ƙasa don su rayu su raya ƙasa, mamaye ƙasan, zama a ƙasa. اتقوا الله الذي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام inna allaha kana wa hasiba Allah ya halitta dan adam ya ajiye su doron kasa babu wanda ya isa ya ci dan adam zai rayu ba halittar Allah ne ajiyan Allah ne kar kowa ya rayu sai ranar da Allah ya ma bawa ya tsare ya ɗauki ajinsa Allah ya halitta ya ce don su rayu wani ya suke ba za a rayu ba Allah maɗaukakin sarki shi yasa aka sa doka من أجل ذلك كتبنا بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا duk wanda ya raya rai ɗaya ya bishi ya rayu kamar ya rayar da mutane ne gaba ɗaya wanda ya kashe rai guda ɗaya kamar ya kashe rayuka ne gaba ɗaya dan Allah yake Allah ta ce ya zawalu dunya in billahi ahwanu min qatlatin minati bishewar duniya nan gaba ɗaya ma ta tafi ya ya ce sauke a wajen Allah a cikin musulmi guda ɗaya Kuma Allah ya kawo doka mai tsane ce wanda ya kashe wani a kashe shi amma alaihi fiha an ya kashe wani a kashe shi ne hukunci domin ai protect life sai na na addinin mun shi sai na uku kiyaye hankali da hankali ne ake wa Allah da hankali ne Allah yake mu'amala da bawansa wanda hankali shi ya gushe Allah ya ɗauki alƙalami daga kai shi gushe alƙalamu an salafatin Allah ya ɗauki alƙalami daga kan uku daga cikin su anil majnuni hatta yufiqa da mahaukaci ran da dawo hankalinsa ko giya mutum ya sha ya bugu Allah ya karya ta su Za ta taqrabu salata wa antum sukara ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna da wani ya kuci ka kai ta dan kana cikin maye zan karɓa ba zan kuma ta in ji Allah sallan ta ma hauka kibran duk wani abin da zai gurɓata hankalin musulmi hankalin mutane Allah ya haramta shi تتك إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ تكون يسنشجيع تبقى يمعي أنا ما زي أنفصال كل مسكر حرام wani abu mai sa maye haramun ne ko a samu da matasa da fiyayyu da da aka san su yau da yanda tiramol ya maida su da yanda wuyu ya maida su da yanda ais ya maida su da yanda kokin ya maida su da yanda kashin kakabare ta maida su da yanda zukan kuka ya maida su da yanda zukan shadda ya maida su da yanda shaye-shaye ya maida su da matasa ne ga suna amma ina bakar jikinsu babu ita kawai mutum da kai yanzu zai kita kawai kuma duk kasashen duniya su kuka dokan kisa hukuncin kisa ga wanda aka taba ya shiga da ne da kwaya sai Najeriya ne kawai kai ba su sa wannan dokan ba kuma a cika kama yan wiwe ana musu kulala ana kulle su amma dilolin da suke shigo da wiwe da ba a san su ba a ma zuwa wajen su ba a iya kama kaya kullum da su ana kama su ton ton ton ton da kayan maye su dai mu ga custom da immigration sun kona su amma su waye shiru kake ji shiru galiban manyan masu nan yanda crude oil ke kawo kuɗi in mutu ya mallaki eh, rijiyar mai haka kwayoyin nan suke kawo suna daga cikin manyan jigajigai na duniya da suke jujjuya akalar siyasan duniya yana daga cikin ana samun kuɗi hanyar kwayoyi kuma ma su gwamnatin wanda aka da kuka shi ya sa Allah maɗaukaki sarki ya kawo hukunci da tsanani a kashe na'am ya jaza'ul ladina na Allah wa yasura wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasadan an yuqtalu kuma ya in ji Allah Allah ubangiji ya rufe mana asiri sai kiyaye dukiya property abin nan Allah ya yi kowa ya fi mai nemi dukiyar shi kowa ya nemi da nema da arzikin Allah a halal lahul bai'a harramar riba Allah ce na halatta muku sai da sayarwa فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله Allah kowa ya nema famshu ya hayati da hawa kullu riski rizqi daga kowa ya nemi arzikin Allah wanda aka hada yayi kasuwanci kada a cikin kasuwanci, ko an kace abin da aka karanta bana har musulmi ya kasuwancin giya kada ya a hade dabbobi duka da yawa kada ya mu'amala da ba akwai wanda su ba sa wahala ba sa son su wahala su nemi abin kansu su suna jiran wani ya samu ya da dalinsa ya gida ya ajiye su da ta su ɗauke mai ya kyalace a daɗa hannu duk wanda ya miƙa hannu zai ci kayan wani a hannu in gobe ma ya miƙa a ɗaya hannu a daɗa mai kai mutum wajen iya sace a daɗa da Allah in abun ya gagara a kashe kawai dole karewa mutane kwanta shi yana da right da nemi abu ya mallaka Allah ya yadda namiji ko mace ko yaro yana azurta mutane ta haka don rayuwa ba tare da biyan bukata na kuɗi ba za ta yiwu ba wannan shi ne shi ta haka a hukuncin yanke hannu sai na ƙarshe shi ne hukunci hukunci har a yi wa mutum kada, har a yi wa mata fyaɗe kama yaro fyaɗe kamar waɗi yadda mutum yadda waɗanda suke kama sun kamanar. Eh, sun lalata yarinya dama sun lalata yaro ta duhuransa sun yi kaza sun yi kaza sun yi Sun yi ƴan mata su ma ga sunan kullewa ɗin ga sunan masu lalata yara ga sunan masu ƙarfi ga sunan shi sa aka kawo hukuncin bulala ɗari da wanda aka kama su yi zuwa sun kama wannan ka'ida ba su taɓa yin aure ba ba su taɓa yin aure a jefi saboda haka kare rayuka kare addini kare dukiya kare hankali sai kare mutunci na abubuwa da ba ɗaya su Allah ya sauke da Qur'ani din su ne dalilin da yasa Allah ya sauke da abubuwa da manzanni ɗaya duk kasan da ta kiyaye ɗaya daga cikin su Allah tana cikin tashin hankali tana cikin tashin hankali to waɗannan su ne sai aka zo ɓangaren yin ta'addanci mai fuskar da mutum zai yi a masa hukunci a hukunci sai aka rasu kashi akwai hukunci da laifi fuskar da ake wa Allah har a yi wa mutum hajji ana yi masa ne a kan barin abin da Allah ya ce a yi ko kuma yin abin da Allah ya ce a bari da laifi ne an ta kai sala ta ƙi sanar ba a da. shi kuma ya kusa da za a kare wuyan shi ba kira an ce kai ne kalli an an ce karka ba sai ta kaka dan giya su ne ake kira al-hudud punishment na haddi kenan Allah ne ya iyakance irin punishment ɗin. wanda ya saka a yanke hannun shi wannan haddi ne Allah ne ya iyakance irin punishment ɗin. wanda ya zana a mai bulala ko a jira shi wanda a shi wannan haddi ne sai muna da kuma kifafi ko jiya wanda cire ido wani abu cire irin nashi wanda ya kashe wani a kashe shi in ya zaɓi dukiya a bashi dukiya in ya zaɓi afuwa a bashi afuwa akwai commission da aka bari shine ta'azira ta'aziri aka bari a cikin alƙali. kada ba su kai hajji ba Alƙali shi zai zaɓi irin yadda zai yi manya manyan zunubin da ake musu hajji guda bakwai ne na farko zina na biyu kazafi na uku tawaye wa gwamnati tawaye wa gwamnati mutu ya cire baya ga gwamnati ta da rigima ce shi ake a shari'ar musulunci sai sata sai fashi sai shan giya sai ridda waɗannan su ne guda ba duk wani hukunci da za ku ji an yi a musulunci kan waɗannan guda biyar ɗin eh, guda biyar ɗin ne ko ya taɓa yin wani ko ya taɓa addini ko ya taɓa hankalin shi ko ya taba dukiya wani ko ya taba mutuncin wani na ku ga karatun yawanci kan gwamnati ne yake kusa والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاده وشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم نعم الله ما أوكا كفر والذين يرمون أزواجهم mazajen da suke jifan matansu da cewa mazinata ne ji namiji yana cewa matan shi sai jiya mazinaciya mazinaciya mai bin maza mai bin kaza wani da'iman kada za ta ji a wajen shi wanda za ta ji a wajen shi mai biye-biye mai kaza za, to Allah ya ce duk namiji wancan fin na waje mun ji shi bulala ne bulala ne na outsider aka yi wa amma wannan tsakanin kofin ma'aurata ne namiji ne ya jefi matarsa da zina kuta mata kalmar mazinaciya to Allah ya ce su waɗannan mazajen ba har suka furta wa matansa mutum ya furta matansa mazinaciya Allah ce he must prove it sai ya kawo shaidu hudu da za su tabbatar mata sun banta tana zinan kuma turmi da ƙarya ko da suna kwanci da namijin bargo a gado ɗaya dai a wani gida dai wannan ba zai tabbatar da shi sai an ga al'auran shi cikin nata ne in ji Allah kuma shaidun su tabbatar da shi shi ya sa mutunci bai yadda da kamara ba bai yadda da hoto bai yadda da wanda ba idon ɗan adam shi zai kalla kuma mutum uku za su zo kaga ido nawa ce da ido takwas suka gani ko wani mutum yana da ido nawa Ha, inda aka faɗa kenan idan ba su da shaidun da suke tabbatar da kalman nan da ya ce mata mazinaciya illa an kusuhu su ne kawai suka shaida to sai ya zo ya rantse a gaban alkali ce a babu shaidu hudu ni da kaina na gani sai Allah ta sai ya rantsuwa guda hudu madadin shaidu hudu shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah zo a gaban alkari da rantse da Allah sau hudu rantse da Allah sau hudu ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa والله تالله بالله الذي لا اله الا هو نادى تنازلا والله تالله بالله الذي لا اله الا هو حق حرفه انه لمن الصادقين سوى ان يكي فائدا لنفسني ولعل سيقار نفسيار وكري سنان والخامس نبيار يتو ان لعنك الله عليه tsinuwar Allah da la'anar Allah ta tabbata a kan shi in kana min al-kazibina in ka yayi kibada idan yayi haka shi namijin yanzu sai mace ayi defending kanta kina wa yadra'u an al-azab yanzu ita ko tarante da tunkuɗe wa kanta punishment domin idan bata hanke ba haddi ya hau ka kisa ne haddin kuma zai ce ta za a yi domin rantsuwan shi so nan da na biyar ɗan nan da ke tsinuwar Allah da la'adar Allah ta da kansa to jifa ya hau kanta in ta yi shiru yanzu idan ta in ku wa kanta kisar da ya hau kanta ita ma ta zo amma in ta dole haddi ya hau kanta za a jefe ta shi da Allah ce wa yadra'u anha al'azaba idan tana so ta tunkuɗe wa kanta wannan azabar na kisa na jifa da ya hau kanta shine ita ma ka zo an tashhadu arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin idan ka ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa yake yi da izina ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya yake da yin wannan aiki aiki maimaita har sau hudu na biyar din wal khamis da biyar cikon na da Allah raba Wallahi alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min as-sadiqin in abin da ya faɗa da gaske ne an gama na an gama da nan kuma an rabu separation automatically kuma ce ya kashe gaba aure ya rabu tsakaninsu kuma har abadan abadan babu dawowa ko da wani ya aure ta ta ko wannan ko da su biyu za su aiki a duniyar na da ba su aure a tsakanin su haramci da har abada ne yadda mutum ya aure yarsa ko haifiyarsa ba ko muharramiyarsa haka za a zama to ku buga mai rantsuwan shi namiji na biyar ya ce la'anar Allah da tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi ita kuma sun Allah ce ce fushin Allah ta tabbata a kan ta ko sa shi la'anar Allah Allah ya zaɓa masa ita kuma sai Allah ya zaɓa masa fushin a fushin Allah ta tabbata a kan ta ne yasa aka samu bambanci na biyar ɗin yanzu kan a gidan waye take yanzu rantsuwan da yi zai mai kenan zai fidda ita dole ta fita daga gidan yana son ya nesan ta da gida domin mace kowace mace gidan mijinta nan ne rufin asirinta nan ne rahamanta nan ne jin kanta nan ne cinta nan ne shanta nan ne mutuncinta nan ne kimanta nan ne darajanta yanzu yana son ya nesan ta da wannan rahama na gidansa ta samu me yasa aka kira Allah ce ya tsina wa shaitan ya lanci shaitan ai idan Allah ya tsina mutum ya nesanta shi daga aljanna ne kuma haka ba ai aljanna gida ne da rahama an ne ci da sha da rufin asiri da darajar ɗan aljanna idan Allah ya ce ya tsina mutum albarka bi ma'ana ya nesanta shi gidan aljanna to shine shi ne yake so turu wannan rantsuwa ya nesanta ta daga gidan shi to sai aka ce Allah ya nesan tashi da shi tashi gidan rahman aljanna idan ƙarya yake mata. Domin shi ma wannan yana so ya nesan ta ne daga gidan miji inda rufe asirinta da rahaman ta yi ce, shi ta Allah ya ke so. Idan ƙarya ke yi ka nesan ta daga gidanta, ni ma zan nesan ta daga gidan aljanna. Shi yasa aka ce shi ya tafi wannan. Gidan miji shi ne mai kawo mace, shi ne mai ta ko ya fidda ta hanyar saki ko ya fidda ta hanyar li'ani idan ya haka don ƙarya ne ya da jikinta rufin asirinta wajen cinta da shanta to shi ma ya ce na biyar ɗin in ƙarya yake mata nesanta daga rahamar Allah ita ce aljanna shi ma ya tabbata kansa yadda ya nesanta da ta shi ma da jikanta da rahamanta. A kan sun gane da abin ya yi kamanci ke ni ya ba. Ita me yasa aka ce fushin Allah ya tafi a kan yanzu idan mutum ya ji ƙarfi kuna aure ta yi zina. Ana iyayen su murna za su yi ko fushi. Dangin su murna za su yi ko fushi. Masoyan su murna za su yi ko fushi. To sai Allah ya ce to yanda kika kusa ta waɗansu kika kusa ta mahaifinki kika kusa ta ƴaƴanki suka ta ɗan uwanki da dangi ka da koyanki sai ma fushin Allah ɗin ya tabbata a kanki sai mai wani yadda kake da waɗannan shi ma na Allah ya tabbata a kanki sai sa abun da zo a haka na eh, eh, aljiha'u min jinsi amal kuma a nuna sakamakon ya zo exactly yadda aiki ya zo sai a ce shi Allah kuma a ce kora daga rahamar Allah kora daga jikin aljanna da shi ya kore ta daga gidan ai jikin miji shine aljannan man wasu mace ta yi aure ta gama komai na lahira sai ta zama jiran kamarin ta kawai ta in ta cewa ta hukunci irin gidan mijinta sai za za ka ga tsofaffi tsohuwa shekara 60 shekara 70 sai za ta yi auren buta Ne auren buta ƙarin buta ta ce ita ba za ta zauna za ta yi aure ko zuba ruwan butan a zuba ruwa a buta wa miji tana alwala ma tana gani ta samu lafiya ita tara saba'in ne za a yi a aure me za a yi shi na ɗan shekara saba'in ce da ya tafi tana yi wa ɗan miji nan hijima ko da zuba ruwa a buta ya yi alwala ina ganin za ta yi aure don ta samu wannan ladan wajen matan yanzu ƙanana ya tsawai ita girki ba na ta ne shi ma wani miji ba na ta bane ai ta artabu ta karanta novel ta karanta magazine ta karanta littafi can na iska littafin soyayya ta bar hadisai eh, ta bar yadda ake aure da haƙoƙin miji akan mata da na mata ta ji ta karanta san abubuwa kawai sai ta haɗu da matashi shi ne kai za ki daga baya ta fi yanzu yanzu za ka da ayan aure yanzu an yi yanzu yanzu za ka da ayan aure yanzu an yi Allah ne sa inda suka samu wannan wai girki ba a kan da ba wajibi ba ke shi ya dace ko mai aiki a wuni bacci da kallon TV an yi sai ne wa Allah ban ya rufe mana asu mun gane hikima inda yanzu don Allah namiji da shi zai iya irin wannan rantsuwa Allah irin wannan rantsuwa idan ta rantse ya rantse babu aure sai wannan rantsuwan ita ta yi hukunci ya hau kanta idan kuma ya dawo wannan rantsuwan ya ce ya tuba gaskiya gaskiya sharri shi kan ne wajen za a bada wa shi ko aka fi aka samu shi ma wani aka fi an yi introduce shi kwanan nan ya sa kai gaza wallahi aka fi aka samu malamai sun ta dibbatin Ba ta dawo masa dole a mai punishment na su da shi dala tamanin sun hau kai Allah wanda rufe mana asiri na'am Allah ce walaula fadlun lahi Allah ce wallahi ba don falala ta ba da rahama ta da tausaya muku da nike yi alaikum wa rahmatuhu da kuma cewa Allah mai karɓar tuban bawansa ne hakimun mai hikima ne da kun sha wahala in ji Allah duk wani matsala iya sa ku ta samu muku solution ina yi yanda nake yi a always an kare mutunci wannan fara na tashi ji Allah fara na tashi am إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من العثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمع فاحسبتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا وقالوا هذا إفك مبين نعم. لولا جاء أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله أكبر wannan ayan babbar ana nuna irin rol ɗin munafukai rol ɗin maƙiya Allah gudunmawa da suke takawa wajen fata mutane da ƙoƙarin ƙasƙantar da wanda Allah ya ɗaga. Domin waɗansu mutane Allah ya yi su a jininsu, su ina wanda Allah ya ɗaga su su jawo shi ƙasa. Kawai su manufansu ke a duniya a rayuwarsu kenan. Ba sa so su ji ne Allah ya ɗaga shi. ko ya ɗahu ko ya yi sama yanzu wani ne ya koma kaza wani ne ake wa biyayya wani ne ya mallaki kaza yanzuwa ne shi ake saurarawa shi ne shi ne shi ne shi ya zama to shi ya zama to shi ya zama to kaza a'a shi ne Allah ya ba shi falala kaza kaza su ɗabi'ansu duk wanda Allah ya ɗaukaka haka da cikin ciki ya za a yi a jawo shi ƙasa ya ƙasanta bayan ya ɗaukaka ya wulakanta bayan kima da yake da ita ya tsaye bayan dukiyan da yake da ita ya kare bayan mulkin da Allah ya bashi ya yi muni bayan kyan da Allah ya masa ya yi tsiraiki bayan suturan da Allah ya masa waɗansu mutane haɗa su kawai kullum cikin mummunan zato dukiya, da ki kwakwalwa mummunan zato mummunan tunani wani bai kai ba sai ya zama shugaba ba Sai kai a ce shi ne shugaba ba maraya ne yaushe ta ce tsakanin mu galiba abin da ya hana mu shirkai imani ke galiba abin da hana ya fi dawa imani da manzon Allah wato wannan mutuncin gidan manzon Allah munafikai suka iya wallahi sai da suka girgiza gidan manzon Allah fi sai da gidan ya girgiza sosai amma Allah maɗaukacin zarafi ya kafa gida da hana shi yadda suke so ya hana su cin goli to cikar ita ce ta rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tafiya mai nisan da ta yaki tafiya tare da matansa ya kai yi ƙuri'a ya yi ƙuri'a in yi tafi wannan yaƙi aka je sai ya tafi da na Aisha Allah ubangi ya ƙara yadda a gare ta bi'a ta fata kanta manzo Allah ya tafiya da ita tunana Aisha a lokacin tana karama a shekara takwas ta manzo Allah ya aure ta tana yar shekara kuma ta tare tana yar shekara goma kuma Allah ya rayu da ita shekara bakwai a shekara tara ya muke ya tana shekara goma ta a 17 ina mutu ne an gida a ajiye a kan raƙumi haka ana kiran shi audaj kusa ne ɗan kamar ɗan ɗaki da har da ɗan labule ana leƙawa saboda rana da iska su ne ne to kasancewanta ba ta da nauyi Tariya ce ba ta da nauyin jiki ana cikin da ba ta cikin nauyin ɗin. shi zo ɗaukan a kan fatin su tsora ta rakumi ta sai a daga abin sa ɗora a kan rakumi nauyin ɗaya ne ba ta ba da wani wai aka iji tana ma ciki to da aka je na na Aisha da ƙara da a gareta. dan inda aka yi kantin da dare sai ma da Allah baya shigo Madina da dare sai da asuba inda aka yi kantin ta je ta biya bukatun ta dawo ya sane ne a wuyan ta tara da ta tarasa tarasa tsaya neman shi sai ta koma inda da ta ji ta biya bukatun nan tana dubawa tana sashi ko ta abun wuya tana dubawa tana dubawa wani lokaci mai tsawo cikin inda ta bar ɗan'uwanta cin ɗinta zo Allah ya ce a mata a yi gaba kawai ana ce wajen ɗaya da ta zo da wajen kayar duk an tashi an tafi su da suka tashi suka ɗan ɗauki an tashi kan suka ɗora a raƙumi a kuma tantance ba ba ta cikin tashi. Akwai rakawa ta manzo Allah duk da cewa umm-, umm-, ummul na ne. ba su suka dora kawai su kama ba su ba ta yi kawai ta hannu shi tana da aisha ta yi zo bukatan su ba sai ta yi hikima ta bari ta kwana a inda take in, ta kila in aka je aka nema aka tabbatar bata nan za a dawo nan din kuma wannan hikima ce ɗan mutum wani dan fasa nan sai ya da hanya su kuma can suka tashi su biyo wata hanya su dawo ba su same shi ba ita ko ba ita ba ta same su ba daga ayin fara ita haita yi tana haita kanta a nan ɗin a kanta ta lullu tana bacci dinka akwai ni sahabi barde ne shi duk inda manzo Allah ya kamfin akwai ya kwana can baya zai shiga cin ɗin saboda idan aka tashi shi zai zo da baya ya duba waje ya duba waje ya ko an manta wani abu ya ɗauka. shi haka yi kuma za a yi kamfin a nan shi sai ya kwana kamar can wajen rini college din nan don haka za a yi ana tashi ana tafiya sai ya zo da baya ya duba ya duba ya duba ya yi sace kuma a manta wani abu ya yi zai ya kada a wada an manta wani abu ya ɗauka. Allah da ikon shi yana zuwa yana zuwa yana duba yana duba sai ga ime cikin abu baki a kan duhu duhu dan gari ma ya kusa wayewa yana zuwa kawai he yace ya gana na Aisha ce subhanallah da ya ga ita ne kawai nan take ya durkusar da rakuminsa ya ce ta haukar rakumin ta haukar rakumin سبحان اليرك سبحان الله إنا لله وإنا ليس استجاء والله بيجلس أنا فقال بكم با إما وإنا إنا لله وإنا إليه راجعون ليك ليك ليك لنا جن قال رأوني شيء تاتا وادا كيف كان بيار السكة ودر من ذلك إلا دسكة أقوم نافقا إرس عبد الله دين أبي دين سبوث ina tsanin wannan yana zuwa da nana aisha ya ce ya kwana da nana aisha ya kwanta da ita ai ya yi zina da ita ai ya kwanta da ita ai ya yi lalata da ai kaza kaza kafin ka ce kwabo munafukai sai ta yaɗawa abin mamaki hadda mumunai musulmai masu wanda Allah ya jarabce su ba su da ta yaɗawa ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza ba munafukai ne ma wannan abu ya zama ko musu jarabawa ina jin da za mu ci ba da kan da yardan Allah a jikin karyan da ta ci kyau kaga gidan waye zai tsira da tuhuma babu wallahi ba zai tsira da tuhuma babu wallahi ina fata amma kan munafikai suna nan kawai da rufa mana asiri eh an san ka ka saboda lokaci ka za mu karanta guda sai sun ce lokaci na tafi afuwan da Allah da ta da yana cikin salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Allah ƙara malan lafiya da ni da masu albarka Allahumma amin malan ga sadaka dubu biyu nan dubu ɗaya naka ne na da ko dai kuma a saka asusun sadaki ina neman a taya mu da addu'a abubuwa sun yi tsauri Allah ta'ala ya mana buɗe na alkhairi Allahumma amin alam Allah uban ya mana buɗe ya samu cikin alawa ya mana bukatun ka na alkhairi ya yassare kuma al'usri yassare insha Allah Baya ta biyu tana ta ci tana ci assalamu alaikum malam ina masa gaisuwa da fatan alkhairi kuma Allah ya wa zuriya na ta albarka amin da jan uwa musulmi da daya malam ina faran addu'a ne a wajenka da uwa musulmai da ɗaya mu ba ta da lafiya a kan Allah maɗaukacin sarki ba ta lafiya kuma akwai aiki da mutu nema ne da ɗan uwana Allah Ubangiji ya mu dace allahun amin Allah ba ta lafiya ta ka fara da gare ka kuma abin da kuke nema na aiki Allah ya baku kuma ya ce da albarka a ciki sai ta karshe tana ta assalamu alaikum da jikin iyayen malam da dukkan musulmi da cikin Allahumma amin malam yaya direba zai yi wanda kullum yana kan tafiya tsaye tafiye a yaya zai yi da azumi Allah ya saka alkhairi zai rika ka zai rika ajiyewa kuma sana'an ajiyewa zai a irin fare masu jiragen sama kullum suna kan hanya su sauka su tashi su tashi A jiragen ruwa matuƙa motocin haya daga nan gari zuwa nan gari sai a musulunci ce kullum su kaji bayan ramadana duk lokacin da aka samu kwana ɗaya biyu hutu a a rika ji a azumin ana rama kafin Ramadana ba sun gama da mu ɗauka mota injin ya samu matsala ba a gyara fiskin ba a fi sabon fiskin amma makanikai sun buɗe kan sun cire abin da injin sun sauke su bayan kaci daya sai ya amfani da wannan kwana bakwai cikin watan cikin kareji da ya sauri ya aika azumi guda bakwai kan kuma bayan an kwana biyu tayu sun tsuɗe an kajiye sai an sa sababbi ya yi sauri kafin a sa sababbin ya yi amfani da waɗannan kwanaki da abin nan ya ajiye su a ya je lodin mai ne yana jira su bayan kwana uku a abin nan ya yi amfani da kwana uku in Allah ya da samun dama dama mace dama mace yana soka azumi yana sokawa yana mayarwa yana mayarwa a cikin azumin da ya gama ramawa wannan shine ka'idar da aka kawa ma direbobi da yin tafiya ne in kutun marda au ala tafarin fa iddatu min ayyamin ukhra shine da alqur'ani Allah mana albarka ya kuma mana ibadunmu kwanakin da suka rage Allah Ubangiji ya ba mu ikon ganin su har ƙarshe Allah su kama da alkhairi ko da da da Allah ila illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk